kai ma magana ba na ɗaka farki ba faɗo hmm. eh, wanda ya ji ole ba ya yi aiki ne ba an biya shi ta yana da ladansa haka wanda ya nemi wancan ɗin ga abun da aka yi ga kuma ji olin ɗin kaga wanda ya sa akai kaga shi ma zai samu wani abu ba a doki ba da aro ba shi ne ai duka shi zai ci tudu biyu ma hmm? shi ne musta'ilin wanda ya sa ilimi aka yi ba da hayan wanda kaman wanda ya ɗauki wanda zai je masa gona ibn wa rahimahullah an haiwata بن شريح عن زرعة بن ابن معشر أن An أن kalu, su amdadu sun ce amdadu mutanen da ake kawo su madadi isa ku samu mai kyan mai kyan za ka ga akwai lamba hudu shi dai yana da tsawo amma dai za a yi shi ko da sama sama amdadu na shi wannan iri ne na shi ba iri ne na ita al'amdadu jam'u madadi wahumul mandubuna su ne ‘yan sa kai su ne amdadu daga madda suke taimakawa kafin ka rubuta ka ji duka to shi ne amdadu kenan sai dai zai fassara war ribatu shi ko ribati allazi na fi gairi diwani su ba sa cikin rijista su gaba ɗaya za a ce eh, kamar misalin ne a ce a rubuta masu aiki a gaban da 'yan masallaci su 'yan masallaci da masu riga sun bada rayuwarsu gaba da sai dai a duba inda za a su sai dai don a san ainihin abu na ana ma yi ajiyar su kawai su tambayi duk inda ta kama zuwa su amma baƙin da suka zo za su ba da kawunan su aka rubuta aka raba aiki aka tura wani kana wuri kaza wani kana wuri kaza wani kana wuri kaza amma na su a yi aikin a gama a gama sallar idi suna nan wancan kuwa aikin sallar idi kawai suka zo yi kaga wa'annan su ne wanda suke rijista amma wa'anda suke kullum kullum wannan ba sa rijista sun wuce rijista su ne murabituna Allah sa wannan abin din ya zama ya zama kaza masu ribadi sai dai yake ko suna aikin su sun san kansu ta kuma. duk aiki ko da an gaji an tashi za ce to kai zauna kai zauna zauna mu ci gaba da sai abin da hali har gari ya waye gobe su dawo su same mu bakin aiki mu nan za mu kwana duk dan gida dan gida sai dai gudu ike ko shi ma dan gida ya gudu ya je hau motar idan maza ya yi zafi ba zai ya kwana a ruwa ba wadda za a bar su je gida a gona sai a duba waye da waye wannan a za ta je hau mota kama hau mota hmm? ka kyalla ido ka ga wani a cikin mota ce ah wani sako za ka je gida ba ba ni da lafiya a'a wane wane ne ce mu je kemis a shiga cikin gada akwai kemis akwai magani a ce na ba za ka ba ga wace rana ga hadiri na cika iska na tasowa fal fal fal fal mota an sa tamfal an tura jama'an ta karkashin ka amma kai ko kana rana gindin tsoro yi wannan kayan izza ne a ce ka kai labari wata rana haka za ka ba da labari A da mu a masallaci sai dai ka yi don Allah ya fi amma ko ba don Allah ka yi ba izza ce lokacin da muka je in hadiri ya taso mu mu ne ake wa kafa sauran baki baki ya ce a kai wannan wuce kai ma wannan wuce a wannan ma wuce kai ma wannan wuce wannan ya tsaya kunya ta kama shi ba zai iya magana ta a kai ma zaka wuce tunda alfanka amma madarar yan masallaci ko kawai in ma baka da lafiya a je gindin bishiya a ƙara masa ruwa in ya gama shan ruwa ya zo ya ɗora aiki don ka sha ruwa shi kenan ba za ka yi aiki ba hmm? ah, ah, wannan kuma wannan biya kai kuma wani hikido ne tare da kai wannan kuma ba za mu dakata naka ba akwai nau'in hikido ya kamata a bashi me kake barin shi ba za a biya ba ba zai biya ba a bashi ruwa ke dole a bashi ruwa kyauta ya sha ruwa ya koma aiki alluran nan da za a yi duka yana aiki da tambarinsa a hannu allazina fi gairi diwani ba sa cikin diwani su sun wuce diwani Kala ibnu waddah arribatu muqimuna su suna nan tutar babu dare babu rana wahum ashab ah, ko wahum ashabu ah, diwan su diwanin su daban wasumul amdad ana ce musu amdad li annahum yamudduna ikhwanahum arrakibina suna taimakon yan uwansu da suke kan abun hawa aw yazidunahum quwwatan wa madadan ku yi fada ku ku tafi gida mu muna nan saboda an fasa su an yi menene to ku ku tafi gida mu muna nan ko za su dawo tashin hankali Karshen ta kuma ga ikon Allah da matarsa matarsa mata ce muje muje. to ke ni na daina dawo gida ce muje je a nan za ta aihu a nan ya kasan yaron da girma za ka ga sunan shi daban a cikin gari za a ce a wurin a bakin yaki aka haife shi kuma ya girma a haka ya shi shi ma ya ɗauki makami sun yadda sun ba wa Allah rayuwarsu dai shi ne wancan ɗan zarewa na yi da yake shashe wai malam musulmai ne za mu sha kuwa in dai aikin da ake nema ba mai ko niyya ba mu da ita masu niyya in akwai killa ne da ne don ka ga yara matasa da niyya suna yi wannan ba su wuce a canza musu yi ba ya kamata ka gado dottijo ne ya ga yanzu ya san ta ba zai canza mara yi amma na kusa da kai ba hannunka da dama hannunka da dama daga inda ka ce to yanzu sai yaushe kuma za ka kama sana'a ai karatun ya isa haka amma yanzu ga a ce ma karatun ya isa haka ba komai karatun ya isa ka to yanzu ya kamata ka riƙe shagonka da kyau karatu ya isa ka ai haka za ka tsaya kana kallon wasu eh ni ɗin ma amma yaran don yara sun biyo ka matasa sun biyo ka zan ce wallahi malam mu je in za a mutu a mutu ke yanzu kakka dogara kakka saki jiki da su lokaci guda ta za a canza su a zo a kwashe su shi fi komai sauki dan ba su mallaki hankalin ba da hankali za a ce muku za ku ce ana ce muku maukata da ku amma gaskiya ne ba kuma mallaki hankalin ku ba sosai ballanta na a ce ra'ayin ya riga ya dafu za a iya samu a cikin ku amma fa killa ne in shaitan ya tashi dora masa jarrabawa sai ya dora masa irin wani ciwo yayi haka yayi haka har a gaji da shi dinga ganin da a gida yake da bai wannan ciwo ba da ya tafi gida kada zuwa gida su ce koma inda ka fito je su yi ma magani ka je ka kashe kanka ka zo za ka zo ka abu na ni ba ruwa fita min daga gida ka zana kana ta kuka kana ta kuka a ce kyale shi kyale shi kyale shi har wata yassa ta zo ta ce kai kyale shi to kai kuma wawa sau za ka koma idan ana maka maganin ka mai ina in ba ka da kai za kulla gaba za a yi da kai ka je an cuce ka eh matasa ba abun amana ba ne ka tafi da so da amana zai yara ne ba abun na suna da saurin gane amma ba dole ne su ɗore ba kuna gargaran haɗari ana zuwa ana buga ku da wannan ɓangare ɗigin sunan yaƙi zai iya cin ku da yaƙi Kalulahu, له سكت يا مثلا ألا تسمع ما يقول لنا kurbata da ka jin abin da ‘yan ribaɗi ke gaya mana, ya na laisa lakum ajru li aka zai ja'il, ba ku da lada kun karbi karɓi ji'uli. Faƙala kazabu, wallazi nafsi bi na naran da wanda raina ke hannunsa, inni la ajidukum fi kitabillahi. Ni na ganku a littafin Allah ba, a alqur'ani kuke da hujja. kamitil ummi Musa ne kamar uwar annabi Musa ga albashi ga kuma tana aikin Allah akhadhat ajraha wa ataha Allahu ibnaha ga ɗanta an kawo mata har da kuɗi ga kuɗin shayar da shi ta shayar da shi kuma ya aikata abin da ake neman saboda haka nan don kaka bi juliyon nan ba wani abu ne ba قال ابن وهب عن آه، حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي هو عمرو بن نصر عن تبي مثله قال سهنون قال الوليد أخبرني أبو بكر بن عبد بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي قال خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ميسي أين أنا أورين إيشي أه أورين آه، وي إن أورين إيشي كارن دوان دمك إتفاجي هم وخرج على النافي شينه إيه خرج على النافي بعثه في زمان عمر من الخطاب قرم فيه القائد مئة دينار أن خرج على الناس بعث ونيلون دنا يا فتوة متاني يا فتا كم متاني أزامن عمر بن الخطاب قرم فيه القائد مئة دينار قرم القائد عينه فيه wanda ba eh, shi wanda isa aka fita ɗin ya ba da dinari ɗari cewar duk wanda ita shi aikata kaza zai ba shi dinari ɗari. To haka kenan an yi a gaban sahabbai wannan ji'ulin ɗin kuma sai ka duba. Hmm. No niyya.